Noma tushen arziki Noma tushen arziki Noma na ci gaba Jama'a salamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa a shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballa lake gabatarwa. Karma wanda baya shi ne ta da mu, sanda na arzikin mu shi ne uwa uwa. Kamar yadda watakila wasu daga cikin masu sauraron suka ji a makon da ya gabata, mun fara kawo muku tattaunawar da wakiliyarmu Madina Dauda ta yi da karamin ministan noma da samar da abinci na Najeriya, Sanata Aliyu Sabi Abdullahi, kan irin matakan da gwamnati take ɗauka don daidaita al'amura a fannin noma. Ga dai ci gaban hirar. Ya nuna idan gwamnati ta bada watan tallafi da gudunmuwa mutane a shirye suke kuma mun gansu kuma mun ji korafinsu shi yasa in allah yadda rani mai zuwa jihohi irin jigawa irin su kano irin su zamfara irin su kebbi irin su niger da su bauchi borno yobe duk kowa a shirye yake yanzu don ya samu gara basan da allah ya dama ya riga ya bamu mu ne muka ce ba muka ni ba na yin me shirin noman rani abin da ya faru a baya shine kawai in muka yi noman damana shikenan sai kowa ya koma gida je kwanta noman kun faɗakar da su da yawa kun faɗakar da su akwai masu eh akwai masu noman rani amma ba yawa saboda me akwai bukatan watan tallafi ni ne a'a injin ban ruwa wanda yau inda mai za ka yi ya zama matsala so mu a nan ministry yanzu muna nan ana tanadin injin ban ruwa wanda zai amfani da sola kuma jihohi irin kebi sun riga sun tanadi har ma sun ba manoman su to ɗaya kenan sani ne kuma cewa akwai wasu jihohin ma saboda yanzu ga cikin damanan nan ambaliyan ruwa zai hana su yin noman kwarai to kaga su ba su da lokacin da ma za su samu su amfana sai idan rani ya zo to duk shirin mu yanzu ga shine a hada noman damana ana karewa ana girbe abincin wannan ana cikin ci cikin rani ranin kuma ana na ana noma idan wani damanan ya sake kewayowa abincin rani zai to abinda muka shirya kenan watan bi da bi a yi noman rani a shiga noman damana hakanan abinda yanzu ga muke dokan seti kenan to shugaban kasa ya bada dama mm. cewa a bude boda na kwanaki 150 mm. a shigo da kayan abinci mm. yaya wannan umarnin yake eh wata abin da ya faru saboda idan an riga an samu karancin abinci a baya karancin abincin nan ba yanzu ya fara ba ya fara ne kusan shekaru biyu da ya wuce inda aka samu ambaliyan ruwa a jihohi irin su kebbi jigawa kano kogi niger inda mutane suka yi hasaran amfanin gonansu ko wannan yana kansu ba su gaba farfadowa ba 2023 kafin zaɓe aka ce an canja kuɗi manoma suna neman kuɗi babu kuɗi dole suka yi ta sayar da kayan abincinsu arha wanda sukan tanada ne saboda idan damana ya zo abincin abin da suka ci shi ne za su sayar su samu abin da za su samu su je su gyara gona su sayi iri su samu na maganin feshi da sauransu to tilas ya sa komi an bayar cikin kudin kaman kudin araha cikin ɗan kankanin lokaci to shi ma ya wahal da manoma to duk wannan sannan bayan haka uwa uba ga canjin yanayi shi ma ya dan kawo nashi irin matsala sannan ga wannan yaƙi tsakanin ukraine da russia shi ma ya sa an samu watan tashin goron zabi bisa kudin abinci farashin abinci a kasuwan duniya to duk wannan ya faru su ne abinda suka tattaru suka shigo mun suka zama munu illa sannan bayan haka mu dinnan najeriya yawancin makwabtanmu abincin ƙasanmu ne suke dogara kai. to da wa'annan matsalolin gashi abin da ya kamata a samu ba a samu ba duk wannan shi ne tattaro ya zama matsalan da aka zo aka gani so a yanzu abin da mu muka shirya shine yadda za a yi a samu abincin yarwanta so wannan dama da wannan dama da shugaban kasa ya ba da kai magana mm. an duba ne yanzu ga haka kamar da muke maganan nan in ba yanzu da abinci ya fara hitowa ba kuma abincin da ya fara hitowa ba dukka abincin da ake yawanci ba doya ya fara hitowa yi eh, eh, me ake kiran shi dankali ya fara hitowa amma hatsi bai gama fara hitowa ba to shi yasa eh, hatsi za a kawo ba wai kowane irin abinci ne aka ba da dama ba an ba da dama ne bisa me ni ne masara ko sannan shinkafa ma wanda ba riga an watan eh, sarrafa shi ba ko wanda ya saura da eh, bawunsa to shi ake magana saboda in an kawo wayanda ke da injuna na watan sarrafawa su ma aikinsu zai ci ba so an ba da kuma kankanin lokaci ne saboda sanin nan da 'yan watanni biyu manomanmu za su fara fito da abincinsu ba a son abincin da za a shigo da shi cikin wannan lokaci ya zama shi ne za a samu amfani da shi kuma ba kowa da kowa ba ne kenan ba za a shigo da shinkafa ba a shinkafa ai na gaya miki shinkafan da mai bawo za a shigo da shi don saboda injuna masu masu kamfanoni inda ake sarrafa shinkafa su su ma aikin su ci gaba dan karamin lokaci to sannan idan wannan lokacin ya dan wuce za a shiga lokacin da na ƙasa wanda manoma suka noma ya fara fitowa ala kulli halin abin da muke lura da shi shine manoma sun yi wahala ba mu son sanadin cewa an ce a shigo da wannan abincin farashin su kuma ya sa su hasara Su gwamnati na sane da wannan kuma shi yasa ba kowa da kowa aka ba ba an fito da watan tsare-tsaren da za ka bi sannan ka iya samun shigowa da shi sannan ko na masara da ake faɗi ana maganan kamfanoni ne ake so su za su shigo shi wanda zai shiga cikin abin da za su sarrafa kuma sun sarrafa ai ya shiga cikin abin da su ma za su aje don sayarwa to wani shinkafa ne aka ce za a sayar da buhu dubu arba'in wancan shinkafa lokacin da aka shiga wannan halin shine aka nemi watan gungun wa'anda ke da kamfanoni da suke sarrafa shinkafa kuma suna da shi a aje suna da shi a aje ba wanda aka shiga da shi cikin kasuwa ba shi yasa aka zauna da su aka tsara da su aka ce to an sayi adadin abin da suke da shi cikin store ɗinsu na yawan adadin watan ah, hamsin da uku ko ton dubu hamsin da uku ko 53,000 tons to wannan ɗin shi ne aka ce ana so amfani da shi a shigar da shi inda za a yi amfani da shi a saukar da farashi dalilin wannan kenan don mutane su iya siya to yanzu gaskiya kenan da mutane ke korafi cewa silos silos ko kuma wurin ajiyan abinci da da gwamnati ke yi yanzu ba ku da su masu sauraro a nan zamu dasa a cikin wannan shirin namu da allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku amsar wannan tambayar yanzu a madadin karamin ministan noma da samar da abinci na najeriya sanata aliyu sabi abdullahi da wakilin abuja madina dauda sai kuma fiona nandudu wa mayi da ta taimaka ta haɗa mana sauti da bada umarni ni muhammad hafiz baballe ke sallama da ku daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc sai wani makon idan allah ya kai mu. arziki, mu kama noma yaƙi na cigaba. kar mu manta baya shi ne ta da mu